Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Fati silo kamar yacce kuka sani. Ga hajoji, atamfofi, takalma, jakunkuna, duk gaba ɗaya komai da komai akwai. Misali barin baku misali. Gata atamfa ce. Kwasha-kwasha garaba sace wannan garaba sace. Kwasha-kwasha ku neme ni a handle ɗina ga kuma ga su ga su nan kun gan su ko ga su nan kun gan su ko atamfofi ne zaɓi ka darje ga su nan kun gan su atamfofi ne na saidawa kayana babu tsada kayana ba tsada kayana babu tsada ku zo ku siya kwashe-kwashe ne ku zo ku zaɓa ku darje kayana ni babu tsada da ƙaramar riba ni na dogara da ƙaramar riba na dogara bari ku gani ina ƙara gaya muku ga sunan dai ga sunan ga ganta ga ta ga shi ga su kungan su ni fa da ƙaramar riba na dogara da ƙaramar riba na dogara ga sunan ga kayayyaki kala-kala kun gan su ga su ga su kun gani da ƙaramar riba maka dogara ga su ga su kun gan su zaɓi ka darje mai da tsohuwa yarinya gata ga su duk dai ga su nan kun gan su ko tursul akwai wannan kuma misali kun ga kayan da yake cikina kun ga shadda ta take jin kun ganta kun ganta idan ma so kake a ɗinka maka za a ɗinka maka in kuma haka kake son ta to falallahi alhamdu shi ma sai ka zo ka siya babu matsala kayana babu tsada ban tsawwala ba da ƙaramar riba na dogara wannan shaddar kun ganta a jikina kun ganta to gasu kun su ga su zaɓi ka darji sunanta zaɓi ka darji kun su da kaɗan kaɗan kaɗan ce ba kuɗi da yawa ku garzayo ku garzayo handle ɗina fati usman ko kuma fati slow instagram ɗina ko a tiktok kai mun magana ko a youtube ɗina kai mun magana duk za ku samu wa'innan kayayyakin nawa ko takalma ko shaddodi ga su nan dai kuna gani ina ta nuna muku ga su nan ga su nan kun dai gansu ga su nan kun dai gansu ga su na fi so idan ku ya gane muku idan ku ya gane muku ga su nan ga wata ma ga wata dalleliya wacce za ta yi da farar mace alkyabban mata maza kuma ku garzayo zan iya baku akan sari ku zuba su a cikin kayan ku maza ku garzayo zan iya baku sari in ma akwai masu sara ku zo zan iya saran muku da shi duka ba matsala wayo Allah na wayo Allah na kun gaba da Allah wannan atamfar wannan a atamfar wallahi da a ce misali kun ga hadiza gaban za ta yi mata kyau halima atete za ta yi mata kyau aisha aliyu samiya za ta yi mata kyau eh, eh, rahama sadau za ta yi mata kyau balle kuma yan ƙanana ƙanana yan mu. amal kina ina ga suna tabbas wannan a tamfar za ta yi miki kyau maryam yahaya wannan a atamfar za ta yi miki kyau kai duk ragowa a mu wannan atamfar za ta yi musu kyau ga ragowar ga ta ta ma wannan ku kalle ta da kyau kun gani sai kowa kyan wanda ya rasa to ku garzayo ina sa ban waya na ko a yi min dm a instagram ko a yi min dm a tiktok ina ko kuma ka yi min magana a youtube ina mai suna fati slow tv wannan kaya da kuka gani ni da ƙaramin riba na dogara ban ɗora buri akan kaya na ba akwai takalma akwai shaddodi to abin da yasa ba mu da isasshen lokaci ne da za mu ce gaba ɗaya wayannan ma already an riga yi rafi su ne wanda za a tura su kaduna ragowar duk ga suna an riga an yi rafin su za a tura su kaduna abuja kaduna zaria shi yasa to ta ku har kullun dai wacce kuka fi sani da fati slow motion ku yau zan ba ku shi akan sari zan ba ku shi kwasha-kwasha kwasha-kwasha babu zancen in ɗora muku kebura a cikin wannan al'amarin ba wanda zan ba kebura duk wanda ya zo siyan kayana ba shi ba kebura na gode